ana hasarar kimanin gaggar danyen mai dubu ɗari hudu a kowace ranar Allah a Najeriya sakamakon satar danyen mai gwamnatin ƙasar ta Najeriya dai ta ce ta yi hasarar fiye da dalar Amurka miliyan ɗaya a dalilin satar danyen mai tare kuma da fasa bututayen mai a ƙasar ta Najeriya daga Fatakwal ga ƙarin bayanin da Lamido Abubakar ya aiko mana. A wata sanarwa dai da aka fitar kan batun na satar danyen mai a Najeriya mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan yankin Niger Delta Mr. Kinsley Kuku ya ce kawo yanzu yawan akalumman da aka fitar na kimanin watanni uku na farkon shekarar nan suna nuna cewar ƙasar ta Najeriya ta yi hasarar kashi goma sha bakwai cikin ɗari na ɗanyen mai rahoton dai ya ci gaba da cewar ƙasar kuma na hasarar dalar Amurka miliyan shida a duk shekara wani babban batu kuma da ke ci gaba da yin sarƙaƙiya ga harkokin man ƙasar shine na yadda katutun cin hanci da rashawa ya addabi fannin na mai da kuma zargin rufa-rufa da ake ta yi na game da yarjejeniyar da ke akwai tsakanin gwamnatin najeriya da kamfanonin mai na kasashen waje da ke aiki lalabowa tare da haƙar ɗanyen mai a yankin na niger delta shi kansa dai yankin na niger delta na ci gaba da gurɓacewa sakamakon aikin haƙar mai wanda kuma al'ummomin yankin ke koken cewa ana mayar da su saniyar ware halin dai da ake ciki yanzu matasan yankin na niger delta na ci gaba da shiga halayyar fasa yan mai tare da satar ɗanyen mai rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin niger delta runduna ce da ta daɗe tana wanzar da tsaro a yankin amma halayyar barayin mai da kuma dubban matatun mai na bayan fage da barayin mai ke ci gaba da kafawa lamarin dai yadda masu lura da al'amura ke ganin tasirin rundunar JTF bai kai yadda aka nufa ba. Kwamando Kabiru Aliyu shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan na ruwa ta Najeriya kan batun na satar danyen mai ya ce. Wannan abu da ake yi na satar danyen mai tana shi. Shugaban kasa ya ba da umarni musamman ga shugaban sojojin ruwa cewa ya tabbata duk abin da ke an ga cewa wannan abu da ake yi na sata danyen mai an daina ki an shiga cikin lungu-lungu ina ke wannan abubuwa an je can inda ake taimakonni da banga an je an samu jirage guda sha bakwai daga cikinsu an samu gaman guda uku wanda ba su da takardu an kama su an kama mutane da yawa inda suke wannan ɗabi'a an kwakkwana wuraren da ɗauki wannan ɗabi'a. Idan ba manta ba dai gwamnatin ƙasar ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ibele Jonathan ta baiwa wasu tsofaffin shugabannin 'yan bindigar yankin Niger Delta kwangilar miliyoyin dalolin Amurka don hana fasa bututayen mai a yankin na Niger Delta amma har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba Lamidu Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.